amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sai. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Ibrahim Zubairu Othman, ƙofar fada bambale a Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ibrahim Asuba mai kaji Zaria, da ɗan Ladi Yaro mai gyaɗa Zaria, da Yahaya gwate mai gyaɗa kasuwar mata Zaria. Sai shugaba ta nemo BBC mai hula kusfa Zaria da Honorable Musa Baba Ali Soja kamfanin Saye sai Umaru mai nama saye a Zaria da shugaba Isa ba zama ciyaman na ‘yan awaki Zaria da Hamisu Ahmed ɗan bawan Allah kusfa Zaria da kuma ɗan ladi ido mai kayan motoci ɗan magaji Zaria. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Hassan mai barkono gidan wanzamai unguwar Juma Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Ibrahim Zubairu Othman, ƙofar fada bambale, Zaria jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen yara masu neman albarka wato Muhammad Nuru da Muhammad Saifal Islam da Sa'adatu ‘ya'yan Alhaji Abbarori kasuwar mata fage Kano. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da mahaifiyarsu Hajiya Kamariya Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata suna kuma gaida Hajiya Balaraba fage a ƙasar Saudi Arabia suna gaida Hajiya Sa'a matar Abdulmuɗallabi masallacin Murtala da Hajiya Rahana Haido fage da kuma Hajiya Maryam Ahmad Wali sai shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da Alhaji Awal Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Nura Haido, Nigerian Custom Board, sai Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Muhammad Nuru da Muhammad Saifal Islam da Sa'adatu, ‘ya'yan Alhaji Abbarori likita fage layin kasuwar mata fage Kano. Kafin ku ji faifanmu na farko a shirin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Zainabu Abu matar Alhaji Gambarin Gib a gashuwa jihar Yobe. ta kuma buƙaci da a miƙa mata da gaisuwanta da fatan alheri zuwa ga mijinta Alhaji Gambaringe da Alhaji Hamisu mai kayan miya da Sama'ila Bala sai kuma Habu makaniki lange-lange da matarsa Ailo da Aishatu. Tana kuma gaida Ali Buge Kiraji Ciyaman na CRI a jihar Yobe da ‘ya'yanta Mariya Alhaji Gambo da ah, Miss Hadiza Kumato Alhaji Gambo. Tana kuma gaida Alhaji Umaru Tukur mai canji da Alhaji Yahaya ɗan gimba mai nama. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da Mustapha mai kayan miya, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce Zainabu Abu matar Alhaji Gambo Ringin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifanmu na farko. Dalla. Gaisuwa da fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Ta buƙaci da a gaida mata da Fatsima matar shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da zuwaira matar Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria, sai Hajara matar Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Hajiya Sa'a matar Abdulmullabi masallacin Murtala da Hajiya Rahana Haido Fage da kuma Hajiya Maryam Ahmad Wali. Tana kuma gaida Hajiya Balaraba Fage a birnin Makka ƙasar Saudi Arabia da Lami Jamu mai shayi da kuma Habiba Ibrahim Wadaburin Tumau Printing Press ta kuma ce a gaida mata da matan ciyaman Alhaji Awali Rimi mai shadda da matan Alhaji Ali Elvis na Malam Trader. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan Alhaji Uba mai injin niƙa a jihar Kano tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Fatima Rilwanu Fajaldu a ƙaramar hukumar Dange Shuni na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sakkwato da kuma da Kasimu Fajardu. Tana kuma gaida Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu. Tana kuma gaida Halima Jimrau na muryar Amurka da ke birnin Washington da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka da ke birnin Washington. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwani Fajaldu daga ƙaramar hukumar dangeshu ne a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, ita kuma ta buƙaci da a gaida mata da Kande da Humaira da Sa'adatu iyalan Malam Mustapha mai kayan miya a kasuwar Gashuwa da kuma Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambo Gashuwa. Tana kuma gaida Maimuna da Amira da Hindu da Baba Bashir da Khalifa iyalan Malam Musa Girema Gashuwa sai Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road duguri, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. alheri na karbo shi ne daga wajen Haruna Chaske a sabuwar gandu baban wale da Haladu Garo mai shayin kwalla na asali takuntawa a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da sakatare Usman mai injin sharaɗa da PRO Adamu mai injin sharaɗa da shugaba Musa Tela ɗinki ba kuɗi a jiya da lawan injiniya Daf Katsina Road sai odita Umaru Monita mai nama. Suna kuma gaida Ali Reka fegin Sanusi Sharaɗa da kuma likita Abbarori layin kasuwar mata fage Kano sun ce kuma a gaida musa da Alhaji Halilu da Tiyola Baban Nabila ta kuntawa da Alhaji Sani Usman Togai Gumel jihar Jigawa Daga ƙarshe suka ce suna gaida uban bini da Nura mai albasa sharaɗa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Haruna Chaske a sabuwar gandu baban Walid da Haladu Garo mai shayin kwallana asali ta kuntawa jihar Kano tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Sokoto tarayyar Najeriya, shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci da a gaida mashi da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Alhaji Bello mai jihadi kwanni jihar Sokoto da Idrisu mai rahusar gado da Kabit kofar katako Sokoto da Muhammadu Danladi goyonyo Rima Rediyo Sokoto sai PRO Aliyu Yakubu Gobir sabon birni da Dr. Bello Danjuma mai magani 'yar Akija Sakkwato da kuma Alhaji Bello Yaro Kwai Girabshi. Yana kuma gaida Murtala Gagado Minannata Sakkwato da kuma Malam Malam mai zanen hula Gololo gama jihar Bauchi. Sannan ya ce a gaida mashi da Baba Sani mai na'ura Umara kuma Malam da Argungu Umara jihar Kebbi tarayyar Najeriya da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar sun CRI a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin, sai na karanto gaisuwa da fatan alheri, na karɓo shi daga wajen shugaban CRI Club Alhaji Haya Salihu makanikin mota a Kwanga, jihar Nasarawa tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hafizu Balarabe Gusau da Salisu da Wanau Abuja da Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Dalhatu Mani Jos Gobir Sabon Gari Zaria da Malam Malam Mai Zanen Hula gwalolo da Nuhu Sale Sojan Najeriya sai Ayuba Mai Nama a Kwanga. A ƙarshe ya ce yana gaida ni mai gabatar da wannan shiri a nan gidan rediyon CRI. Mun gode kwarai Malam Yahaya Salihu makanikin mota da fatan kai ma kana nan cikin ƙoshin lafiya. Ma sauraro ga faifanmu da ke bisa injin. idan ya hange mata kamun ya cin masu wata tahiya yake da sauri idan ya cin masu sai kaga ya wuce da doro bukur bukur tuzuru tuzuru tuzurum zurum tuzuru tuzuru sai yaushe za ka aure tuzuru tuzuru zurum tuzuru tuzuru wai yaushe za ka aure tuzuru mai shekara talatin har zuwa arba'in har ƙasan talatin bana so muke a kausai. Kullum yana a zaure, matan ƙannansa su kaci sai, duk wanda ta yi kwaɗon zogala sai ta sa a kai mai, shiya yana a garka tuzurum zurun tuzuru. Tuzuru sai yaushe za ka aure, to kai uban budurwa idan kana da ‘ya, idan ana biɗarta. Biɗar aure wanda ke biɗarsa a kira kanan uba ne ka ji inda za ta kwana magana, domin yanzu ba a ƙarya. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu injiniya Sama'ila Zagga. ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Umaru Ibrahim Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da kuma Bala na Kyande mai kashe maye sabon garin Gwamba. Yana kuma gaida Idrisu Kyande Bagudo Nefa Kwasara da Sani Makeri Makerar Gaso Zagga da Alhaji Usman Yaro Guma wuri da kuma ɗan Asabe mai fata ya wuri, sai Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Alhaji Aminu Ɗinkin Jega sai kuma Kabiru Abubakar Bulan ya isa kwato da Sani a Ashahura mai goro birnin Kebbi sannan ya ce a gaida mashi da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Malam Hassan mai shago a kakaki birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Abdu Baba Fawa a birnin Zazzau da Alhaji Habu Jamo mai shayi da kuma Hassan mai nama a kan fage yana kuma gaida Sani da Salisu mai yashi ‘ya'yan Abdu Baba Fawa Zaria. Da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Hassan mai shago a kakaki birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Alhaji Sabo Bawo Bako shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ma'azu Harɗawa Bauchi da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da kuma ɗan Jummai Kakuri Kaduna, PRO Hausa CRI Kaduna. yana gaida salamatu sabo bakin zuwo a birnin kano tarayyar najeriya da Abdulaziz Ibrahim Chief Magistrate a jihar Kaduna, yana kuma da Sani Jume, sakataren tsare-tsare na CRI Hausa Kaduna, da dukkan masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na nan gidan rediyon ƙasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisan injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Ibrahim da Abubakar ‘ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya kofar mazugal Kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da Alhaji Umaru ɗan Maliki mai ƙashin rago kurna da shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta kasuwan sabon gari Kano da likita Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano sai sakatare Umar Ibrahim 707 kyara na. sai Alhaji Marwana AS mai yadi bakin bata Kano da Alhaji Muhammad mai sai da lemu fage layin Arab Arab da kuma Hajiya Hajara Garba fage rediyo Kano daga ƙarshe suka ce suna gaida Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press a jihar Kano tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su su ne Ibrahim da Abubakar 'ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya ƙofar mazugal Kano tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu da ke bisa injin. Ƙarya kau halin tuzuru tuzurun zurun tuzurun. tuzuru sai yaushe raka. ‘Yan matan garin ga sun yi mitin bana a taimake su idan kasan san tuzuru in yana da ƙarya tuna masa asiri. Aika a sabula baɗa masa don in kiyarsa annan. Tuzurun zurun tuzurun, tuzuru sai yaushe raka aure. Iyakar ruwa a maliya ko ruwa a teku. Iyakan ruwa a maliya ko ruwa a teku. Ashe tuzuru zuru marasa na da nauyi ya haɗa ciki da bango. Ashe don haka ya fulo guda biyu guda yana a kaka na ɗayan a ƙarƙashi ne tuzurun zurun tuzuru. an shi ‘yan ta'alla sun yawa don ba su da kuɗi bana ga kuɗin ga kowa idan kan ga mutum yana ta'addan ciki na bai da kuɗi idan yana da kuɗi kuma ya haɗa da aure to kun ji ba ta'addanci sai rufin asiri tuzurun zurun tuzurun zurun sai yaushe za ka aure. ya haɗe da ‘yan mata sai ya kama sauri in gama shi ta gitta ko kada ku shigala kuna sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing kuma kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Musa da Abdulaziz yaran Isa Lawan Girgir ɗan masanin Girgir a Fatis kuma jihar Yobe tarayyar Najeriya. sun kuma buƙaci da a gaida musu da yaran baban gida KDD mai taya misau da yaran Adamu mai agogo bajuga da yaran Dr. Muhammadu Yobe Jimeta Yola da yaran Sani mai lemu kwanan gadara Fatiskum da kuma yaran Gambo mai citta kasuwan Fatiskum suna kuma gaida yaran Sale na Alhaji Sabo mai kayan miya Potescom da yaran Alhaji Isa na Bra Girgir da kuma yaran Umaru a Casa tashan Mas Potescom da yaran shugaba Umar Kyako Gamawa daga ƙarshe suka ce suna ga yaran Audu na Yalwa mai abokin rani da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Musa da Abdulaziz yaran Isa Lawal Girgir ɗan masanin girgir a jihar Yobe tarayyar Najeriya Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Abarori likita fage layin kasuwar mata Kano ya kuma buƙaci da a gaida mashi da na Madina Yahaya da Kar Senegal da Dr. Yusuf Sakasin Lukoro da Awwalu Gwamna Wafa da Halar Garo mai shayin kwalla na asali da kuma Bako Action na sabuwar mai naira. Yana kuma gaida Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya kofar mazukar. Daga ƙarshe ya ce yana gaida shugaba Lawan ɗan Kargo Zango Dakata da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Abbarori likita fage layin kasuwar mata Kano. Da haka muka kammala shirin namu na yau. Jamila kamar kullum ita ta sada na da ku ni Fatima Inuwa Jibrin na karanta muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya bamu alherinsa amin. Nigérienne, je suis. Nigérienne, je reste. Femme que je suis, digne fille de mon territoire. Je suis fière d'être nigérienne. Partout où je suis, la nigérianité est dans mon